na ta'addanci akan sai da Usaini hikan manzon Allah to domin amsa wannan tambaya ta ku ta wayar tarho na tattauna da Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa wani malamin da ke yin wa'azi a Kano a tarayyar Najeriya domin jin a takaice yadda aka kashe sai da na Usainin to alhamdulillah kamar yadda aka shina wannan abu ya faru ne ranar goma ga watan almuharram shekara ta ɗaya bayan hijira wanda ya daidai goma ga watan oktoba shekara ta ɗari shida da tamanin miladiya a karbala wanda kabara kuma tana cikin ƙasar iraki menene dalilin da ya janyo har haka aikata kisa a kan shi to na farko dai rigingimu ne na siyasa shi sai da na husaini jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan gidan Fatima da Aliyu kuma shine na biyu a cikin yayan Fatima da Aliyu bayan Hassan to bayan an yi wa shi Yazid mubaya'a shi Hussein yana cikin waɗanda ba su gamsu da Yazid ya zama shugaban musulmi ba amma kuma bai da wata kora ba bai yi wata magana ba bai kuma ɗau wani mataki ko na iri ba za ka ya koma madina ya zamansa to da abubuwa suka yi zafi mutane suka dinga aika masa wasiku akan cewa ba su gamsu da yadda ake tafi da mulki ba musamman a yankin su na iraki suna so ya taso ya zo domin ya taimaka musu su fita daga wannan kangi ta hanyar su naɗa shi a matsayin shugaba da farko ya ki yadda amma wasiku suka yi ta zuwa ta burkoki daban-daban har ya gamsu ya tura dan uwansa ko dan dan uwansa ya je ya bincika masa a kilo ya nuna masa cewa lalle akwai bayani da ke nuna cewa waɗannan mutane da gaske suke za su taimaka masa kuma suna cikin halin kakanika yi suna bukatan ya zo domin su masa mubaya a matsayinsa na shugaba duk waɗannan abubuwa da suka faru su ba su fahimci cewa akwai rigingimu na siyasa mai ƙarfi wanda za a iya amfani da makamai ba da aka yi rubuta wa Hussein wasiƙa cewa ya gamsu cewa waɗannan mutane da suke ta aiko mata wasiƙa dodo dodo suke so ya taso daga inda yake ya taho nan ya zo su masa mubaya a shugabance su da gaske suke kuma ya ga suna da mutane da yawa in ma wata rigima ta taso a shirye suke na su ba shi kariya ko da a ce hakan zai iya sarwantar da rayuwarsu da haka ya gamsu ya ɗebo iyalansa gaba ɗaya ya taho to daga baya shi wakilin nasa a can sai ya fahimci abin akwai yaudara waɗanda suka nemi ya taho din ba da gaske suke ba wato shigo shigo ba ya kai mai kenan shigo shigo ba zurfi ne ba su da karfin da za su iya tare masa rigima in ta taso ba kuma za su iya taimaka masa in yaki ya tashi ba ya aika ma wasiƙa ta biyu wasiƙa ta biyu ko bata ishe shi bata iso zuwa gare shi ba ko bata kai gare shi ba har ya riga ya shigo gurin sai da shigo kuma sai su nan kuma suka samu labari cewa ai ga Hussein ya taso a matsayin kamar yana son ya tada kayan baya saboda haka suka fitar da sojojinsu domin su je su tare shi so suwa su kamar gwamnatin yazidi kenan wanda gwamnansa a a wannan guri wanda ya ga ko faɗin ne ya jagoranci waɗannan waɗanda suka fito to tattaunawa ta kai dai sai ne ya nema a yi masa ɗayan hudu na farko ya ce a ba shi dama ya tafi can Siriya ko kuma mu ce wato Sham inda shugaba kamar nan ce fadar shi yazidu shugaban ƙasa na musulmi na lokacin ya tafi ya sami su tattauna shi da shi suka ce ba su yarda da wannan ba na biyu ya ce su ba shi koma inda ya fito ma'ana ya koma maka ko koma madina tare da iyalansa wannan ma suka ce ba su yarda ba to su ba shi dama ta uku ya tafi can wani ƙasa ya je ya kama wa'azi da karantarwa ya fita daga cikin harkar mulki da harkar wannan siyasa wanda ga abin da ta zama nan ma suka ce ba su yarda bai shi to me suke so suka ce sai dai ya yi suranda ya mika wuya a matsayin an ci shi da yaƙi da shi da mutanensa nan ne shi kuma ya nuna gaskiya ba zai kaskanta kansa ba ko kuma zai aminta ba to daga nan ne shi ne harkar yaƙi ta barke a tsakani wanda shi baya da mutane da yawa kuma waɗancan mutane da suka masa alkawari duk sun gudu wasu ma daga cikin waɗanda suka suka zo su yaƙe shi suna cikin waɗanda suka dinga tura masa wakilai wasu ma ya gane fuskokinsu cewa ba ku kuka gayyato ni ba ba ku kuka rubuta min wasiƙa ba ba ku kuka ce in taso za ku tallafa min za ku taimake ni za ku bani goyon baya ba ya gane fuskan wasu. amma akwai munafunci a ciki. yau akwai munafunci a ciki sosai daga nan ne suka juya masa baya har ta kai ga wato abin da ya faru na ta'addanci na zubar da jini wanda yake mafi munin abin da aka yi a tarihi bayan wato daga shi ba karin wani abu mai muni da ya kai shi a tarihi ba yadda aka kashe iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa dan mafi yawa sojojinsa duk jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to anan ne aka yi wannan kisa mai yawa aka kashe shi aka kashe kuma da yawa daga cikin jikokin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan guri bayan aka an gama yakin sai akwai ali bin hussein dan sarki lokacin yana dan karami sai kuma ya ga mutanen gari sun fito sun samu labari cewa ai an kashe husaini da mutanensa gashi matan an kama matansa da kananan yara a matsayin fursunonin yaki za a tafi da su zuwa zuwa sham sai ya ce cewa to kuna mana kuka ba ko kuka gayyato mu ba kuka ɓoye a gidajen kuka bari sai da aka kashe mu sannan kuma kuka fito kuna dukan kanku kuna kuka mai amfanin wannan kukan naku ainihin masu kukan suna dukan kansu wannan ana ta suke nan da yan shi'a kamar irin abin da suke na nuna juyayi eh to wannan ka farko shi dama akwai ita shi'a kashi biyu ce akwai shi'a ta soyayya da kauna kana son mutum sai a kira ka shi'ansa kamar mai goyon bayansa kenan akwai kuma shi'a ta akida da ibada da wasu kuma ayyukan ibada to ita wannan bayan kashe da ta fara wacce ita shi'a ta goyon bayan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da san iyalansa da fifita su akan kowane gida dama akwai ta wannan a lokacin cewa waɗannan ko kuma wannan halitta ce ta mutum ɗabi'a ce inda akwai mutane biyu ko uku sai ka ji ka fi son wani wato ainihin irin a kwace-kwace nan da ake ana duka kai na 'yan shi'ar yana da alaƙa da kisan na shi sai jina Hussaini? In dama an ka kula ai a ranar goma ga watan almuharram ranar ashura a ranar abin ya faru. To kaga kenan kuma a ranar ne su shi'a suka ƙirƙiro cewa duk ranar a dinga sa baƙaƙen kaya kuma a dinga nuna jimami ana zaman makoki na wannan abu da ya faru a komai da shi daga baya ne shi kuma za ka ga har wasu kan yi amfani da karafuna wasu yi amfani da wukake suna yankan jikinsu wasu kaga sun zuba garwashin wuta suna taka suna bi ta wasu kaga suna marin kansu wasu kaga sun sa lauje haka mai kamar wuka suna fakawa a bayansu haka jini yana zuba yana kwarara wanda da yawa ma daga cikin shi an sun yi fatawa cewa wannan abun ba ba addini bane ba Sheikh Ibrahim